sallallahu alaihi wa sallama fi shahri rajab ziyartan kabarin annabi a cikin watan rajab keɓance ziyara a cikin watan rajab bid'a ne ziyara ta halatta a dukkan watannin shekara ba ka keɓance wata ɗaya ba abu na gaba a tawajjuhu ila jihatil qabri sharifi inda dukhulil masjidi mutum yana shiga kabarin masallacin annabi sai ya fuskanci inda kabarin yake wal qiyam fihi yaje ya tsaya a wajen ba'idan anil qabri a nesa da kabarin ya fuskanci kabarin ya tsaya daga nesa da shi bi ghayati khushu'i da kololon kaskantar da kai wazi an yaminahu ala yasarihi ya dora hannun dama akan na hagu ka annahu fi salati kamar yana cikin sallah akwai yan bid'a da suke yin haka malam yayi lamba a kasa yace wa qadar aitu zalika sanata 68 yace naga haka da ido na a shekara ta 1368 fa kaffa sha'ari li kasrati man yafa'alu zalika yace gashi na ya mummike dan bakin ciki da damuwa saboda yawan wanda suke aikata haka inji Sheikh Nasiruddin Albani yace siyama min al-ghuraba musamman daga baki wanda suke zuwa ziyara suna kushu'i irin wanda ba a yin sai a cikin sallah a gaban Allah abu na gaba su'aluhu sallallahu alaihi wasallam al-istighfara roƙon annabi yau mutum istighfari in ya je kabarin annabi wannan ma bid'a ne wa qira'atu ayati har da rinka karanta ayan nan cikin suratul nisa walau annahum izzalamu anfusahum جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما har suka fa hujja da mai da mai ya khaira man dufina bil qurbi azumuhu fa mun yi bayanin wannan kanta suke kafa ita asalin tafsirin ayan walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahima ana nufin lokacin rayuwar annabi ina ma da a ce iz zalamu anfusahum yayin da suka zalunci kawunan su ja'uka sun zo wurinka fastaghfirullah suka nemi Allah ya yafe musu wastaghfara lahum ar-rasul kuma annabi ya taya su istighfari ya roki Allah ya yafe musu in sun yi haka lawajadu Allah tawwabar rahima za su samu ubangiji yana mai tuba a gare su da kuma abin nan wannan ana nufin lokacin rayuwarsa ba bayan mutuwarsa ba dai hikayar da aka hikaito da waɗansu hadisai ma da ake jinginawa ba su tabbata daga annabi ba cewa wai ana nufin ka je wurin kabarinsa ka karanta wannan ayar sai ku wannan bid'a ne abu na gaba at-tawassulu bihi yin tawassuli da annabi wato yin tawassuli da zatin sa kenan amma tawassuli da addu'ar sa lokacin rayuwarsa sahabbai sun yi wannan abu na gaba al-iqsamu bihi ala Allah yin rantsuwa da annabi ko mutum yawa Allah magiya ya ce dan annabi ayi mun kaza abu na gaba al-isti wannan duk suna cikin bid'a abu na gaba al-istighasatu bihi min dunillah mutum ya rinka neman agaji a wurin annabi ya kyale Allah abu na gaba qat'uhum shu'urahum wa ramyuha fil qindil al-kabir al-qarib min at-turbati nabawiyya wannan tun lokacin ginin wato masallacin annabi tsohon gini na da akwai katuwar fitilar kwai da ake ajiyewa kusa da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare to sai mutum ya yanke gashin kansa sai je jefa a kusa da wannan fitilar wannan yanzu ba wannan fitar da haka waccan bid'a ta mutu dan saboda babu abin wannan ka duba littafin al-ibda fi madar al-ibtida abu na gaba at-tamassuhu bil qabr sharif shafa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bid'a ne abu na gaba taqabiluhu minha minhuma taqabiluhu wato sumbantan kabarin wannan bid'a ne minhuma duba littafin can al-mudkhal da kuma al-ibda abu na gaba at-tawafu bihi yin tawafi ga kabarin annabi wannan bid'a ne abu na gaba ilsaqul batni wa zahri bi al qabri sharif mutum ya cikin cikinsa ko gadan bayansa a katangar kabarin da annabi sallallahu alaihi ke ciki yana goga ƙirjinsa ko gadan bayansa wannan ma duk bid'a ne abu na gaba wada'ul yadi ala shubbaki hujratil qabri sharif mutum ya dora hannu a bisa ga tagan nan ta kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wa halifu ahadihim har ma ɗaya daga cikin su yi rantsuwa bi kaulihi ga abin da zai faɗa a rantsuwa yace wa haqqil ladzi wada'ata yadaka ala shubbakihi wa qulta ash-shafa'ata ya rasulullah ina rantsuwa da wanda ka ɗora hannunka a tagar wundansa ko a wundansa ko a tagarsa kace ash-shafa'a ya rasulullah ko ina rantsuwa da shi to wannan ma bid'a ne abu na gaba izalatul qiyam inda al-qabr an-nabawi Dogon tsayuwa wurin kabarin annabi liddu'a li nafsihi dan mutum yayi wa kansa addu'a mustaqbilan al hujara yana mai fuskantar ɗakin da kabarin annabi ke ciki wannan ma bid'a ne abu na gaba taqarrubuhum ila Allah bi akli tamri sayhani fi ar-rawdati sharifa bai al-qabr wal minbar akwai wurin da ake kira ar-rawda shine tsakanin kabarin annabi da mimbarinsa sa da yake hudubar juma'a wanda annabi ya ce wannan wuri dausayi ne cikin dausayin ina aljanna to waɗansu sai su je su nemo dabino akwai wani dabino na musamman da ake kiransa a tamru sai sai an zo rauda a ci ana ganin wannan cin dabinan a rauda shi kansa aiki ne na lada to wannan bid'a ne ya hakuri mu ina son naga lokaci ya tafi kuma ga saura kaɗan eh yanzu ba za mu yi gama ba to me kace ba gaskiya bane ba wai wata taga da ke jikin ɗakin da annabi ke cikin suna cewa wai ana ake saukar da wahayi ba gaskiya bane ba wahayi ya zo ma annabi yana dajin Allah ya zo masa yana makka ya zo masa yana madina ya zo masa yana waje ya zo masa yana gida abu na gaba al-istima'u haka ne ko al-istima'u inda kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam liqira'ati khatamatin wa inshadi qasa'id akwai wanda za su zo daidai kabarin annabi su taru su sauke qur'ani su a rarraba warka warka a sauke qur'ani a kuma rera waɗansu kasidu wannan ya kawo kasida wannan ya kawo kasida wannan ma dabbida ne abu na gaba al istisqa'u bil kashfi an kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam aw ghairihi min al anbiya'i was salihin akwai wanda suke roƙon ruwa ta hanyar yaye kabarin annabi ko kabarin wani salihin bawa idan an rasa ruwa a gari sai a je a bude rufin kwanan da aka yi ginin kabarin wani salihin bawa Idan rana ta yi tozali da wannan kabarin to sai ruwa ya sauka a kudurinsu yin haka bidaa ne malai ce kultu wa amma marawa abul jawzai aus bin abdullah kala abul jawza shine aus bin abdullah ya ruwaito cewa qahita ahlul madinati qahatan shadidan wa mutanen madina sun gamu da fari fari mai tsanani fashakau ila aisha fa qalat sai suka kai kuka wajen Aisha sai ta ce unzuru qabaran Nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ku dubi kabarin annabi faj'alu minhu quwwatan ila sama ku huda wani wundo da zai kalli sama hatta la yakuna bainahu wa bainas sama'i saqfun ya zanto babu wani rufi tsakanin kabarin da sama fa fa'alu sai suka je suka yi hakan kuwa shi wannan mutum ce fa mutirna mataran sai aka yi mana wani ruwan sama mai yawa hatta nabatal ushubu har ciyayi suka fito wa saminatil ibilu raquma duk suka cika suka yi kiba hatta tafattakat min ash-shami har raquma suka yi fadi min ash-shami saboda kitse da koshi fa miya amal fataqi sai aka sanya wannan shekara suna amal fataqi wato shekarar kiba <laughs> wadansu suna fasal al-fataqu shine al-khisbu samuwar dausayi amma asalin alfata kudin ko dai a shakku da Allah ce a walam yarau anna Allah allazi anna allazi khalaqa samawati kana taratqan fa fataqnahuma ai shaqaqnahuma kenan wannan alfataku kenan wanda shine tsaga abu sannan alfataku yana zuwa ga ma'ana kiba da yin faɗi to shine sai a ce fulanun aftak wa hiya fataqahu bi ma'ana huwa saminun wa hiya saminatun fala yasihu albani yace wannan hadisi baya inganta hadisi ne da'ifi akhrajahu ad-darimi fi sunanihi darimi ya rawaito shi a cikin sunan dinsa wa fihi abu nu'man wa huwa muhammad ibn al-fadl al-ma'ruf bi arim akwai wani mutum mai suna muhammad ibn al-fadl wanda aka fi sani da suna arim wa kana qad ikhtalata fi akhir umrihi yana cikin sanadin hadisin shi ko wannan an ce ya rikice a ƙarshen rayuwarsa kama qala al-uqayli kamar yadda imam al-uqayli ya faɗa wa ghayruhu da wani min ahli hadisi cikin malaman hadisi wa da shaykhul islam fi radd al-bakari shaykhul islam ya faɗa a littafin sa mai suna ar-radd al-bakari yace wa ma ruwi an aisha radhiyallahu anha min fatihil quwwati min qabrihi abinda aka ruwaito daga aisha cewa ana bude al-quwwa kofa ko wando a kabarin annabi ila sama'i wanda ya kalli sama liyanzila al-matar dan ruwansa mai sauka ibn taymiya ce fa laysa bi sahihin wannan ba hadisi ne ingantacce ba wala yathbutu isnaduhu sanadin sa baya tabbatuwa kala yace wa mimma yubayyinu kadhba hadha abinda zan mana ƙaryar hakan annahu fi muddati hayati aisha lam yakul lil baiti quwwatun a lokacin rayuwar annabi ɗakin aisha ma baya da wando bal kana ba'dahu baqiyan kama kana ahli ala ahadin nabi a lokacin ma ɗakin aisha yana nan ba a canja shi ba a bisa ga tsarin da yake lokacin annabi ba a zuhu masquf wani sashin an masa rufi ba a zuhu maksuf wani sashin ba rufi haka yake a lokacin annabi wa kana kanat shamsu tanzilu fihi rana ma tana shiga cikin ɗakin tun ma lokacin annabi na dare kama tabbata fi sahihaini anha kamar yadda ya tabbata cikin bukhari da muslim an ruwaito daga aisha ɗin hakan annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam aisha tace kana annabiyyu kana anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-asr annabi ya kasance yana sallar al-asr wa shamsu fi hujratiha rana tana cikin ita Aisha wanda ba su san wani hadisi ba na taba jin wani malami ya ce wa shamsu fi ha rana tana cikin ɗakin ta wai ita rana ta har yana kokarin waye faɗi wata kimiyyar ta sararin samaniya rana ma tana da daki <laughs> lam yazhar al fai'u ba'du aisha ta ce a lokacin inuwa ma bata riga ta bayyana ta kan kama ba wato ya nuna annabi na al'asar a farkon muktarin take wanzur kitabi at-tawassul anwa'uhu wa akamuhu albani ce duba littafin sa mai suna at-tawassul anwa'uhu wa akamuhu abu na gaba irsalur riqa'i fi al-hawa'ij ila an-nabi akwai wanda in za a tafi umara sai su rubuta wasiku na bukatunsu su ce in an ji a gabatar a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tsare mu wannan duk bidowi ne abu na gaba qawlu ba'dihim innahu la yanbaghi alla yadhkura hawaijahu wa maghfirata dhunubihi bi lisanihi inda ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam li'annahu a'lamu minhu bi hawaijihi wa masalihihi akwai yan bid'a da suke cewa in ka je ziyartar kabarin annabi kada ka ambaci bukatanka na neman a gafarta ma zanubanka kar ka faɗi haka da harshe dan shi annabi ya fi ka sanin bukatanka lahu anna hadhihi albid'ata yana daga cikin abin da zai sa a damu bakin ciki ya kama mutum ita wannan bid'a ta cewa in an je kabarin annabi ba sai mutum ya faɗi bukatansa ba annabi ya fi ka sanin abin da ke cikin zuciyarka wallati ba da hada wadda za ta zo bayanta albani ce kad naqaltuha min kitabil mudkhal na kiro ta ne daga cikin littafin al-mudkhal ibn al-hajj na ibn al-hajj haitu awradaha musalliman biha shi ya kawo wannan bid'ar yana ganin ma ya halatta ayi wato ya yake wadansu bid'o'in kuma ya kafa wata daban kuma ka annaha min al-umur al-mansus alaiha fi shari'a kai ka ce wannan yana cikin al'amuran da aka kawo nasi akan su a shari'anci wa lahu min hadha an-nahwi amsalatun kathiratun sabaqa ba'daha duna tanbihi ala annaha minhu yace ko a cikin irin wannan akwai misalai da yawa wanda ya kawo bid'o'i na ambace su baya ba tare da na fadakar ba wa sanadhkuru qisman kabiran min hafil kitab al-khas al-bid'a insha Allah albani ce za mu ambaci da dama daga cikin irin wannan bid'o'i a wani littafi ke bantacce da ya shafi haka وقد تعجب من ذلك لما عرف أن كتابه هذا مصدر عظيم في التنصيص على مفردات البدع وهذا الفصل الذي ختمت به الكتاب شاهد على شاهد عدلا على ذلك yace babban abin da zai baka mamaki shi kanshi littafin ibn al-hajj mudkhal din nan yana ɗaya daga cikin manya-manyan jigon littattafai waɗanda suke kawo ababai na bid'a su faɗakar dan a nisance su kuma fasali na karshe da na kawo a cikin wannan littafi zai nuna maka lalle shaida akan abin da nake faɗa na kawo bidoyi da dama wani daga ciki na ciro yana faɗakarwa kai amma gashi kuma ya faɗa cikin wata za a limta annahu kana fi ilmihi muqallidan li ghayrihi yace amma mamakin ka zai ragu in ka gane cewa shi kansa ibn al-hajj a fagen ilimi muqallidi ne fa wa muta'assiran ila haddin kabir bi mazhabi bi mazahibi kuma shi kansa ya tasirantu da mazhabobin sufaye wa quz abalatiha da wato ah, abin nan wato rudanin su ko khurafat din su ya yazulu ankal ajabu to in ka gane haka to sai ka daina mamakin wa tazdadu yaqinan ala sihhati qawli malik ka kare kini dangane da ingancin maganar malik da yace ma min min ahadin illa radda wa rudda alayhi yace cikin ba wanda zai magana face sai an masa raddi ko shi yayi raddi illa sahibu hadal qabr sai dai ma abucin wannan kabari abu na gaba yace qawluhu la farqa baina mautihi sallallahu alaihi wasallam wa hayatihi fi mushahadatihi li ummatihi wa ma'rifatihi bi ahwalihim wa niyyatihim wa tahassuratihim wa khawatirihim suka ce wai ba bambanci a wurin annabi lokacin rayuwarsa ko bayan rayuwarsa dangane da halartarsa game da al'ummarsa wa ma'rifatihi bi ahwalihim da gane halayen mutanensa wa niyyatihim da niyoyin al'ummarsa wa tahassuratihim da damuwarsu wa khawatirihim da abinda zukatansu suke musu tunani akai wai duk annabi ya san wannan wannan bid'a ne mala yace qala shaykhul islami ibn taymiya ya faɗa yace wa minhum man yuzunnu anna ar-rasula aw shaykha akwai daga cikin su wanda yake zaton cewa annabi ko shehin sa ya alamu dhunubahu wa hawaijahu wa illam yadhkurha wai annabi ko shehi yana iya gane zanubinka da bukatunka ko da baka ambata ba wa annahu yaqdiru ala ghufraniha kuma annabi na da iko wajen yafewa wa qada'i hawaijihi ko biyan bukatu wa yaqdiru ala ma yaqdiru Allah har ma yana da iko sama da abin da Allah yake da iko kansa akwai wanda suke faɗin haka wa ya'lamu ma ya'lamu Allah har ma yana da yana da sanayya kan abin da Allah ya sani ma'ana yana da kudura irin ta Allah kuma yana da sani irin na Allah wa haula'i kadra aituhum minhum ibnu taymiya ce irin waɗannan na gansu da ido na kuma naji wannan magana daga wurin su wa minhum shuyukhun yuqtada bihim daga cikin su akwai malamai da akwai wa mufuna daga cikin su akwai masu fatawa wa qudatun akwai alqalai wa mudarrisuna akwai masu karantarwa wallahu almusta'an hadha akhiru ma tayassara jam'uhu min bida'il janaiz wannan shine karshen abin da ya saukaka in tara maka shi na in janaiza wa bihi yatimul kitabu da wannan ne kuma littafin zai cika walhamdulillahi ala tawfiqihi wa as'alu Allah ta'ala al-mazid min fadlihi wa an yarzuqani mahabbata liqa'ihi inda mubarakati hadhihi ad-dunya al-faniyati ila ila ad-dar al-abadiyyah al-khalida ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wannan shine karshen littafin ahkamul janais tare da abinda muka karanta na karshe bid'ul janais na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani na san lokaci ya ja duk bayanin da na shirya in yi na cike littafin ba zai yiwu ba illa iyaka littattafan da kuke gani a gabana nan littattafai ne waɗanda dukkanin su an wallafa su akan mas'aloli waɗansu akan bid'a tsantsa waɗansu kuma akan waɗansu babuka na ilimi amma yana alaka da bid'a amfanin kawo su don saboda manufa guda biyu karka kashe manufa ta farko akwai da dama daga cikin mutane idan an ce abu kaza bid'a ne abu kaza bid'a ne sai su dauka kai mai karatun kake faɗin abin da ya maka daɗi a rai har in sun tashi shi kai to magana sai ce wai wani ya ce kaza bid'a ne a yamakon su ce wani ya ce mai littafi kaza ya ce abu kaza bid'a ne sai su kiwa mutum adalci su dauka dan ganin damar ka kafa ta wannan littafi na farko na abul hasan al-ash'ari ne makalatar islamiyyin mai wannan littafi ya mutu a shekara ta 330 bayan hijira wanda a ciki ya kawo firak na yan bid'a masu tarin yawa wannan littafi na biyu al-farq bainal firak littafi ne na abdul qahir ibn tahir al-bagdadi ya mutu a shekara ta 423 wannan kuwa littafin albida'u wal hawadis ne kitabul bida kitabul hawadis wal bida na imam abubakar muhammad ibn al-walid at-tartusi ya mutu a shekara ta 530 bayan hijira wannan littafi ne na Almilal milal wan nihal na imam shahrastani ya mutu a shekara ta 548 dan kuka lura daga sama na faro nake ta tahowa wannan littafin talbis iblis ne na ibn al-jawzi ya mutu shekara ta 597 bayan hijira wannan littafin al alfa siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim na shekul islam ibn taymiya ya mutu shekara ta 728 bayan hijira wannan littafin igafatul lahfan da masajid shaytan na ibn al-qayyim dalibin ibn taymiya shi kuma ya mutu a shekara ta 751 bayan hijira wannan littafin abu ishaq al-shatibi al-ittisam kenan shi abu ishaq al-shatibi ya mutu shekara ta 790 bayan hijira ka gan su a karni daban-daban daga mai juz'i biyu sai mai daya duk abin da zamu faɗa nan zamu leka ba mu muka ce kaza ga su a cikin littattafan wannan littafin as-sunan wal mubtada'at na Imam al-Kushairi yan kusa kusa ne ba sai an faɗi shekarar mutuwar su ba wannan littafin al-ghuluw fi din fi hayat al-muslimin al-mu'asira asalin sa academic dissertation ne wani ɗalibi ya rubuta a jami'ar Riyadh ya samu PhD a kai wannan littafin at-tabarruk anwa'uhu wa akamuhu sa thesis ne wanda wanda yake ya samu PhD a kai wannan littafi ne na Ihya Sunna wa Iqamatu al-Bid'a na Sheikhul Islam eh, Ibn Qodiyo wannan sunansa al-bid'atu wa asaru hasayyi fil umma wannan na Talibin Nasiruddin al-Albani wannan littafi ne as-sayful qati'i lin-niza na Muhammad al-Marzuq ibn Abdul Mumin al-Fallati mafallata ne ma wannan littafin ilmu usulul bid'a na Ali bin Hassan Abdul Hamid wanda yake a Jordan wannan littafi ne mai suna Mu'jamul Bid'i na Ra'is ibn Sabari ibn Abi Alafa tarihin wallafa littafin sa in buku manta ba a nan lokacin da muke karatun bid'ul janaiz albani ya nuna abin da ya ciro mana na karshen littafin da muka karanta ya ciro shi ne daga cikin littafin sa mai suna mu'jamul bid'a wanda yake cikin rubuta shi bai karasa shi ba yi ciro wani abu yasa a nan ya mayar da shi fasali to a cikin hijira da albani yayi tsakanin sham zuwa jordan zuwa ina ne a irin wannan hijirar littattafansa da dama sun bata sai ya zo wata rana suna hira da ɗalibansa sai aka tambaye shi ina littafin ka da kake ba da reference da shi kila littafin ka yaushe za a buga mana shi ya fito sai sai ga albani ransa ya ɓaci har hawa yana zuba a fuskar sa da ya tashi ba da ansa sai ce a hijira da nayi yi lokacin da gwamnati ta sa ni gaba a syria kafin in dawo Jordan a nan gurin littafin ya bata yake nuna damuwarsa to sai wani ɗalibin sa ya ɗauki sunan littafin shi kuma ya zo wallafa wannan akai mu'jamil bida'i wato kamus din bida'a a ciki za ka ga bidoyi na da da na yanzu to duk waɗannan malamai waɗansu a yammacin duniya waɗansu a gabas waɗansu a kudu waɗansu a arewa waɗansu a najeriyance duk so ne daga cikin nan muke ɗaukowa mu faɗa kada wani ya ɗauka cewa a'a kawai abin da ya yi wa mutum daɗi a zai faɗa karatu ne ya bi ta kai kuma kai ma in ka leƙa za ka gani kuma wannan ba su kaɗai ba ne ba da zan fito karatu waɗannan kawai na ga zan iya rungumawa in fito da su in banda su akwai tattafai da dama waɗanda aka wallafa wato ainihin akan abin da ya shafi a ita kanta bid'a ita kanta bid'a imma wanda yake kai tsaye akan bid'a imma kuma wanda yake da alaka da ita a kusa ko a nesa daga cikin wanda ban fito da su ba akwai al-ibda fi madar al-ibtida akwai littafin al-bid'a na izzat aziyya akwai al-bahs wal istiqra wadansu ina da su wadansu ba da su ne ma na fa'idantu a library din wadansu dalibai abokanai na akwai littafin alqaulul balik fi tahziri an jama'at tabligh na Hammud Duwaidari akwai littafin al-Mudkal na Ibn al akwai al-Bid'u wa Nahyu anha na Muhammad bin Wassah al-Qurtubi al-Maliki akwai littafin al-Amr bil Ittiba wa Nahyu an al-Ibtida akwai littafin al-Furqan bayna awliya shaytan wa awliya ar-Rahman na Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah akwai littafin Islahul Masajid min al-Bid'ah wal Awa'id akwai littafin uh, al-Amr bil Ittiba na Imam Suyuti da galibin littattafan tauhidi duk waɗannan akan bid'a ne tsantsa don zuwa al'umma na nasiha kamar yadda na faɗa saboda manufa biyu na fito da wannan littattafan dan in nuna cewa su ne madogarar kun ji tun daga karni na uku har zuwa zamanin da muke ciki yanzu duk suna tafiya kan abu daya zari al'umma daga cikin bid'a dora ta akan sunna kar wani ya dauka kawai abu ne ya mana dadi are muke faɗa na biyu akwai samari waɗanda suke son sunna amma suke da garaje dandanan suna so su yi inkarin bid'a amma ba su tsaya sun karanta ta sosai ba to wajen kokarin inkarin wata bid'a karshen ta sun su fada cikin wata na fito wannan dan in nuna musu ba a fitowa kai tsaye sai an lalleka kar ka fito kai zafin kai ba tare da ka lalleka ba wa'azi ba san zuciya bane dole sai an karanta akwai samarin da suke da gaggawa so ke ji dan kadan shi ma sai ka je ka same shi ya kafa fitila koi a wani wuri kawai yana ta kife a wani wurin to Allah kalli littattafan da aka faɗa ko dai kana da kuɗi da su ka saya ko ka sai waɗansu ka kasa sayan waɗansu ka nemi aro wajen wanda zai baka ko da ba ni bane ba ko a labirari ne ka je ka duba ka karanta kafin ka yi inkarin bid'a sai ka yi inkari da karfi sai a taba ka a taba ka a rasa yadda za a yi da kai dole ba yadda za a yi mutum da shekarunsa ba zai iya ture ka ba da girman rawaninsa ba zai iya ture ka ba dole karatu ne sai an karanta ga su kuma ba shekaru ba ne sai an leka za a yi rigima to sai a faɗa duk wanda ya ce ba haka ba sai dai zage ka ce rashin kunya ne da kai amma baya cewa abin da ka faɗa cikin littafi kaza ƙarya ne na leka ba haka bane yo ina gaji balantana leka ina gaji balantana leka to don saboda haka duk abin da zaka yi in kana da hujja sai ka faɗa kanka tsaye a tara ma duk malaman garin nan ba yadda za su yi da kai sai dai su dawo kan suna fita fita ne to wannan shine manufar dan waɗansu na ji waɗansu abin nan waɗansu yan kwari sun taso sun yi wani kasa sun yi hayaniya to sun ɗauka cewa kawai sa rai ne ake faɗa duk ga littattafan kuma galibi akwai na yan malikiya a ciki gashi tun da karni na uku har zuwa yadda muke ciki yanzu ba Ja'far ne ya rubuta su ba duk ga su waɗansu akwai su a kasuwa waɗansu a labarari kuma kar wanda ya tambaye ni aro dan ba na fito bane dan bayar ta aro wassalamu alaikum wa warahmatullahi mustaqim mukhalafata ashabul jahim na shekul islam ibn taymiya ya mutu shekara ta 728 bayan hijira wannan littafin igasatul lahfan mai masail shaytan na ibn al-qayyim dalibin ibn taymiya shi kuma ya mutu a shekara ta ɗaya bayan hijira wannan littafin abu ishaq ash-shatibi al-i'tisam kenan shi abu ishaq ash-shatibi ya mutu shekara ta tasa'in bayan hijira ka gansu a karni daban-daban daga mai juz'i biyu sai mai ɗaya duk abin da zamu faɗa nan zamu leƙa ba mu kaza ga su a cikin littattafan wannan littafin as-sunan wal mubtada'at na imam al-kushairi yan kusa kusa ne ba sai an faɗi shekaran mutuwar su ba wannan littafin al-ghuluw fi din fi hayatil muslimin al-mu'asira asalin sa academic dissertation ne wani dalibi ya rubuta a jami'ar riyadh ya samu PhD a kai wannan littafin at-tabarruk anwa'uhu wa ahkamuhu asalin sa thesis ne wanda wanda shi ya samu PhD a kai wannan littafi ne na ihya sunna wa al bid'a na shekul isna eh, ibn fodiyo wannan sunansa al bid'atu wa asaru hasayyi fil umma wannan na salimul hilali ne dalibin nasiruddin al albani wannan littafi ne as-sayful qati'il niza na muhammad al marzuq ibn abd al mu'min al fallati ba ne ba wannan littafin ilmu usul al bid'a na ali bin hasan abdul hamid wanda yake a jordan wannan littafi ne mai suna mu'jamul bid'i na ra'id ibn sabari ibn abi alafa tarihin wallafa littafin sa in ba manta ba a nan lokacin da muke karatun bid'ul janaiz albani ya nuna abin da ya ciro mana na karshen littafin nan da muka karanta ya ciro shi ne daga cikin littafin sa mai suna mu'jamul bid'a wanda yake cikin rubuta shi bai karasa shi ba ya ciro wani abu yasa a nan ya mayar da shi fasali to a cikin hijira da albani yayi tsakanin sham zuwa jordan zuwa ina ne a irin wannan hijirar littattafansa da dama sun fata sai ya zo wata rana suna hira da ɗalibansa sai aka tambaye shi ina littafin ka da kake ba da reference da cikin littafin ka yau za a buga mana shi ya fito sai sai ga albani ransa ya ɓaci har hawa yana zuba a fuskarsa da ya tashi ba da ansa sai ce a hijira da na yi lokacin da gwamnati ta sa ni gaba a siriya kafin in dawo Jordan a nan gurin littafin ya bata yake nuna damuwarsa to sai wani ɗalibin sa ya ɗauki sunan littafin shi kuma ya zo wallafa wannan a kai mu'jamil bida'i wato kamus din bida'a a ciki za ka ga bidoyi na da da na yanzu to duk waɗannan malamai waɗansu a yammacin duniya waɗansu a gabas waɗansu a kudu waɗansu a arewa waɗansu a najeriyance duk so ne daga cikin nan muke ɗaukowa mu faɗa kada wani ya ɗauka cewa a'a kawai abin da ya yi wa mutum daɗi a zai faɗa karatu ne ya bi ta kai kuma kai ma in ka leƙa za ka gani kuma wannan ba su kaɗai ba ne ba da zan fito karatu waɗannan kawai na ga zan iya rungumawa in fito da su in ban da su akwai littattafai da dama waɗanda aka wallafa wato ainihin akan abin da ya shafi a ita kanta a bid'a ita kanta bid'a imma wanda yake kai tsaye akan bid'a imma kuma wanda yake da alaka da ita a kusa ko a nesa daga cikin wanda ban fito da su ba akwai al-ibda fi madar al-ibtida akwai littafin al-bid'a na izzat adiyya akwai al-bahs wal istiqra wadansu ina da su wadansu ba da su ne ma na fa'idantu a library din wadansu dalibai abokanai na akwai littafin alqaulul balik fi tahziri an jama'at tabligh na Hammud Tuwaidari akwai littafin al na Ibn al akwai al wa Nahyu anha na Muhammad bin Wassah al almaliki al-Maliki akwai littafin al-Amr bil Ittiba wa Nahyu an al-Ibtida akwai littafin al bayna awliya shaytan wa awliya ar-Rahman na Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah akwai littafin Islahul Masajid min al-Bid'ah wal Awa'id akwai littafin ah, al-Amr bil Ittiba na Imam Suyuti da galibin littattafan tauhidi duk waɗannan akan bid'a ne tsantsa don zuwa al'umma na nasiha kamar yadda na faɗa saboda manufa biyu na fito da wannan littattafan dan in nuna cewa su ne madogarar kun ji tun daga karni na uku har zuwa zamanin da muke ciki yanzu duk suna tafiya kan abu daya zare al'umma daga cikin bid'a dora ta akan sunna kar wani ya dauka kawai abu ne ya mana dadi are muke faɗa na biyu akwai samari waɗanda suke son sunna amma suke da garaje dandanan suna so su yi inkarin bid'a amma ba su tsaya sun karanta ta sosai ba to wajen kokarin inkarin wata bid'a karshen ta sun su fada cikin wata na fito wannan dan in nuna musu ba a fitowa kai tsaye sai an lalleka kar ka fito kai zafin kai ba tare da ka lalleka ba wa'azi ba son zuciya bane dole sai an karanta akwai samarin da suke da gaggawa so ke ji dan kadan shi ma sai ka je ka same shi ya kafa fitala koi a wani wuri kawai yana ta kife a wani wurin to Allah kalli littattafan da aka faɗa ko dai kana da kuɗi da su ka saya ko ka sai waɗansu ka kasa sayan waɗansu ka nemi aro wajen wanda zai baka ko da ba ni bane ba ko a labirari ne ka je ka duba ka karanta kafin ka yi inkarin bid'a sai ka yi inkari da karfi sai a taba ka a taba ka a rasa yadda za a yi da kai dole ba yadda za a yi mutum da shekarunsa ba zai iya ture ka ba da girman sa ba zai iya ture ka ba dole karatu ne sai an karanta ga su kuma ba shekaru ba ne sai an leka za a yi rigima to sai a faɗa duk wanda ya ce ba haka ba sai dai zage kai ce rashin kunya ne da kai amma ba ya cewa abin da ka faɗa cikin littafi kaza ƙarya ne na leka ba haka bane yo ina gaji balantana leka? ina gaji balantana leka? to dan saboda haka duk abin da zaka yi in kana da hujja sai ka faɗa kanka tsaye a tara ma duk malaman garin nan ba yadda za su yi da kai sai dai su dawo kan suna fita fita ne to wannan ne manufar dan waɗansu na ji waɗansu abin nan waɗansu yan kwari sun taso sun yi wani kasa sun yi hayaniya to sun ɗauka cewa kawai sa rai ne ake faɗa duk ga littattafan kuma galibi akwai na yan malikiya a ciki gashi tun da karni na uku har zuwa yadda muke ciki yanzu ba ja'afar ne ya rubuta su ba duk ga waɗansu akwai su kasuwa waɗansu a laburari kuma kar wanda ya tambaye ni aro dan ba na fito bane dan bayar da aro wassalamu alaikum warahmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد تسجيلات الجهاد الإسلامية بالرياض يسرها أن تجدد اللقاء معكم في هذا الإصدار الذي يحمل في طياته الإصدار السادس والأربعين ضمن إصداراتنا وقارئنا في هذا الإصدار هو الشيخ عبد الله بن محمد المطرود وإصدارنا هذا يشتمل على ترتيل كامل للقرآن الكريم من صلاة التراويح والقيام برواية حفص عن عاصم هذا وقد تم توزيعه على 22 شريطا حيث يبدأ كل شريط بسورة وينتهي بسورة عدا سورة البقرة التي ضمنت شريطين وقد فعلنا ذلك تحقيقا لرغبات الإخوة والأخوات الكرام سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إنه سميع قريب مجيب الدعوات والآن مع الشريط الأول الذي يحتوي على سورة الفاتحة وأول سورة البقرة حتى الآية الثامنة والستين بعد المئة ومع التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة